barkanmu da sake haduwa a yau sha biyu sha biyu ga watan ramadan sha biyu ga watan ramadan sha uku la'al musta'an sha uku ga watan ramadan hijiran mansa Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda shine daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya domin ci gaba da wannan majalisi da ake gudanarwa a wannan wata mai albarka a zama na shida kenan ko yau zai kama ko bakwai na bakwai jiya idan ba a manta ba mun kwana a baka da bayani akan aya ta 21 a cikin wannan sura mai albarka suratun nur fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ألا ملوككين سركي أنا كرا قبائن سمو من أي أجكمونا آية yana nuna musu da cewa a hirɗinsu ya ja hankalinsu da wanda shi shaidan baya umarni da komai sai da abin da yake alfasha ne kuma abin kyama da haka wannan ya isa dalilin da zai sa mutum ya kyamaci bin hanya ta shaidan domin ba za ta kai shi zuwa ga makoma wadda ake fata ko ake kwaɗayin a samu ba sai Allah maɗaukakin sarki ya kuma cewa ba don falalarsa a gare mu ba da rahamarsa baki ɗaya ‘yan adam falalar Allah maɗaukakin sarki da rahamarsa ta shafe mu baki ɗaya amma a wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana nuni ne ga waɗannan mutane wanda suka zame suka auka cikin abin waɗanda suka yi wa nana isha radiyallahu anha ƙazafi ba don falalar Allah maɗaukakin sarki ba to da babu wanda zai tsarkaka daga cikinku har abada ma'ana wannan laifi da suka yi da Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da yi musu hukunci akan shi da Allah da ya basu da dakon wannan laifin sai a ranar gobe kiyama walakin Allah yuzakki man sha sai dai Allah maɗaukakin sarki yana tsarkake wanda ya ga dama ta fannin shiryar da shi datar da shi tseratar da shi da kuma yafe mishi in yayi kuskure wannan falala ce da take a hannun Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya rufe wannan aya da cewa wallahu sami'un alim Allah maɗaukakin sarki mai ji ne kuma masani ne akan dukkanin abin da kuke ƙudirawa a cikin zukatanku da kuma abin da kuka furta ko da ba ku ambata shi a cikin mutane da yawa ba kun koma gefe kun ambata Allah maɗaukakin sarki yana sane da wannan maudu'in wannan aya mafi jan hankali shine kiran da Allah maɗaukakin sarki wa muminai da cewa kada su bi hanyoyi na shaidan hanyar shaidan kamar yadda jiya muka ambata A irin maganganu na malamai masu tafsiri tun daga kan magabata akan cewa duk wata hanya wadda duk wani abu wanda yake sunan shi saban Allah to yana amsa suna na hanya ta shedan shi ko shedan dama ba komai bane ba a gurin dan adam illa me illa abokin gabarsa makiyi irin makiyin da baka da wani makiyin da ya kai sa domin duk makiyin da zai yi fatan cewa ya ga ka halaka ka fada wuta to babu wani mutum wanda ya fi wannan a gare ka shi kuma alkawari ya ɗauka a gaban Allah akan cewa zai yi iya bakin ƙoƙarinsa sai ya halakar da gwargwadon adadin da ya samu dama a kansu a cikin jinsi na 'ya'yan Annabi adam alaihi salam wanda kuma wannan ya isa ya sa mutum lallai ya lissafa shi a cikin cewa bai da makiyin da yake kamar sa shi sa Allah madaukakin sarki a wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma yayi tsoratarwa da razanaswa da nuni da ba da labari akan abin da shaidan din ya kudura zai aikata kuma yake aikatawa cikin ikon Allah domin dan adam ya hankalta anan Allah madaukakin sarki ya ce la tattabi'u khutuwatish shaitan hani Allah madaukakin sarki a wani gurin Allah ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa haqiqa shaidan ba komai bane ba a gare ku face mai. abokin gaba abokin adawa fattakhizuhu aduwa kuma ku dauke shi abokin gabar ku ma'ana abin da yake so ya ja ku a kansa to ku kuma ku yi kokari kar ku yadda ku biye masa akan wannan al'amarin abin da yake so ya ga kunyi. yi ko yayi farin ciki idan kunyi, to ai shi dama maki bakanta mai ake so kai dan haka ka bakanta mishi kake aikata wannan abin da yake so ku ga ya ga ɗan adam sun aikata shi sa Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir yana kira ne yayi kuwa yake yi so yake ya hada tawaga domin shi dama tababbe ne ya san korarre ni daga rahamar Allah da ni'imarsa da haka so yake ya ga shi ma ya hada wani gungu na jama'a wata tawaga ta musamman wadda za su kasance a cikin wuta da tare da su Allah ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki yawa manzansa umarni da cewa ya gaya mana wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina Allah madaukakin sarki a wannan aya yayi umarni ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya ce da bayansa yaqulu allati hiya ahsan sifirta kalmomi waɗanda suke kyawawa mafiya kyawu kada su bawa shedan dama ya ci galaba akan harsunan su gurin furta kalmomi waɗanda suke munana waɗanda suke abin kyama kai wani lokacin masu kasance kalmomi ne na alfasha domin me shi shedan ba komai bane ba illa abokin gaba so yake kullun ya kunna wuta a tsakanin yan adam ta hanyar sanya sabani mai muni a tsakaninsu da kowanne a cikin su zai furta mummunar kalma ga dan uwansa ta iya yiwa ya faɗi kalma wadda yake za ta zamo sila ta nutsuwarsa a cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu don haka Allah sai ya ce a faɗa mana na ƙolullati? lati hiya ahsan mu wadda kalmomi waɗanda suke masu kyau kuma waɗanda suke ma mafiya kyau ɗin domin kar Allah maɗaukakin sarki ya jarabce mu da faɗawa cikin tawaga ta shida kadhalika Allah madaukakin sarki ya kuma cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima Allah madaukakin sarki ya ja kunnan mu da cewa la na kuma shaitan, kada ku bari kada ku sake kada ku ki lura har ya yayi mai, ya fitine ku ya zamanto ya haifan muku da abin da ba shi ake fata ba kamar yadda ya mawa mahaifanku tun farko wannan rudi har ya fitar da su daga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 idan ya zamanto ya samu wannan to ba za a zauna lafiya ba addinin ma ba za a samu nutsuwar da za a yi shi ba kullum ana cikin fada da cece ce da ya za a yi a kai suwa na ƙasa wannan duk inda kaga wannan hakan ta samu a tsakanin muminai to ba komai ne ya haifar da ita ba illa me tasiri na shedan a cikin wannan mu'amala fil khamri wal maisiri wa kuma an dhikrillahi wa anis sala duka wannan hanyoyi ne da shedan yake bi dan ya matsar da ko ya kore dan adam daga hanya daidaitacciya da Allah madaukakin sarki yake so ya kasance akanta ya sa shi ya sha giya ya sa shi ya caca ya sa shi ya mance da ambaton Allah wanda ko ya mance da ambaton Allah rayuwarsa za ta yi duhu sannan wanda ya mance ko ya ki kula da sallah ya ki yin akan lokaci ya ki yin ta yanda aka koyar to me zai faru rayuwar gabaki ɗaya za ta cuɗe kuma babu sa ran cewa wannan zai samu rabauta a gaban Allah matukar ya mutu yana akan wannan yanayi domin sallah ita ce abu na farko da za a fara yi wa ɗan adam hisabi akan saranar gobe kiyama idan ta inganta ta zamanto yadda ake bukata sai ake sa ran cewa sauran al'amura ma za su inganta za a wuce shi sa sai Allah ya ce fahal antum muntahun wannan kamar ku kula ku gane shin za ku bar wancan abin da aka sa ku ku bari din ko kuma za ku ci gaba da riko da shi da Allah ya ce a kauce wa hanyar shedan za ku yi kokari ku kauce din ko kuma yaya kadhalika Allah ya kuma cewa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina anan an nuna cewa duk wanda ya ɗauki shedan a matsayin shine waliyinsa shine allan kwaikwayensa shine wanda zai ja gamar rayuwarsa shine wanda zai mai nuni akan abin da zai aikata na daidai a bisa abin da shedan din ya ja hankalinsa akan sa to me zai faru hasara ce wadda take mabayyaniya Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ya kuma cewa ala inna hizballahi humul khasirun ya dai tabbas tawaga ta shedan ba komai bane ba illa ta bakku hasararru idan muka duba waɗannan ayoyi da ma wasunsu daban-daban za mu fahimci yadda Allah maɗaukakin sarki yake nufi da ɗan adam cewa lallai ya ankarar da shi ya razanar da shi akan sharrin shedan ta fuskoki daban-daban ya yi hani da abin shi ya nuna illar bin shi ya nuna abin da san zai haifar ya nuna mummunan sakamako ya nuna mummunan nufi na shekaran kansa shedan din kazalika ya nuna sifofi na ma'abota bin na shedan domin duka dan adam ya gane kaidin shedan din da zai iya bullo mai koda da wani yanayi ne wanda bai zama lallai kai tsaye mutum ya gane ba domin akan samu shedan ya shigo mutum ta hanyoyi na alkhairi so tari akan al'amuran da yake aikatawa na ibada ko neman yardar Allah madaukakin sarki shi sa Allah ya nawa'a ma'ana ya sabunta ya bambanta hanyoyin da yake nunar da mu illoli na shaidan din a cikin alkur'ani domin mu gane mu fahimci kuma inda shaidan din ya dusa da mu Allah madaukakin sarki da ya ce wa man yattabi wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته min زكى منكم من أحد أبدا ولكن Allah يزكي من yasha. wannan guri yana ƙara tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki a hannunsa shiriya take a hannunsa samun gamon katar da dacewa da jagoranci na ɗan adam yake idan Allah ya shiryar da kai ya datar da kai ya yi maka gamdakatar sai ya dora ka akan hanya wadda take madaidaiciya sanda ka buɗi ido ka ganka a wannan yanayi zalika fadlullahi tihi man yasha ba iyawarki bace ba dabararki bace ba wai kasancewa ki ta musamman bace ba wai dan mu yan gidanmu kaza bane ba wai ni dan jinin gidanmu ko sulala gidanmu ga yanda suke ba ai tun kakana na kaza gidanmu malamai ne ai mu dama yan gidanmu ɗabi'ar su kaza duk ba wannan bane ba walakin Allah yuzakki man yasha Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama ya shiryar da shi akan tafarki madaidaici ya dora shi kuma ya tabbatar da shi akan wannan shi sa Allah madaukakin sarki ya nuna wanda suke irin wannan ɗabi'a ta tsarkake kansa da nuna cewa suna musamman ne a matsayin waɗanda suke da laifi a cikin abin da suke aikatawa alam tara na alladhina yuzakkuna anfusahum shin baka ga waɗannan wanda suke tsarkake kawunansu ba suke ganin cewa sunan musamman ne watakila ma har su ambata Ainihwa ne ɗabi'a ta kaza ina yin sallar dare kaza ina yin ibada kaza ina kaza yana tsarkake kansa yana wanke kansa Allah madaukakin sarki yace balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila Allah madaukakin sarki shi yake tsarkake wanda ya ga dama ba wanda za a zalunta amma da zaran ka wayi gari ka ji ka a irin wannan yanayin to lalle kana cikin hadari kuma ka gane cewa khutuwatu shaitan din ce ta shigo maka ta wannan yanayin kana alkhairin ma bai kyale ka ba ya san ka tsantsanta kana yi domin Allah amma sai ya biyo maka ta cewa ka ji alfahari ka ji girman kai ka ji ka bada labari ka ji nuna kai ka ji dagawa shikenan ya samu ya ribace kayan da yake so Allah madaukakin sarki ya kuma cewa man yudlilillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi ya jarabce shi da kasancewa akan hanya ta bata ta rashin bin umarni da dokoki na Allah madaukakin sarki to yayi hasara ya tabe ya kasance cikin dimuwa ba zai gane ba ba zai fahimta ba domin Allah din bai shiryar da shi ba shi yasa sai mu gane daga cikin hikima da Allah madaukakin sarki ya sanya addu'a ta ihdina siratal mustaqim a cikin suratul fatiha kuma aka shar'anta wa musulmi karanta wannan sura a cikin sallah aka ma sanya cewa duk sallar da aka yi ta ba a karanta fatiha ba to ba ta cika ba ba ta zamo yadda ake so ba ihdina siratal mustaqim nan kullum musulmi yana maimaita ta gashi da yayi imani da Allah gashi yana bin umarnin Allah ta hanyar yin sallah amma roko yake kuma yi Allah ya shiryar da shi ta farki madaidaici domin Allah shine mai shiryarwar ko ka shirye kana bukatar ka roke sai tabbatar da kai akan wannan shirya hadisi ya inganta a cikin sahih muslim inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da addu'a ta musamman da mutum musulmi ya kamata ya rika yi wadda take nuni da cewa Allah ya tsarkake sa ya tsarkake masa ransa da ayyukansa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wannan addu'a tana daga cikin addu'o'i da ya kamata a ce muna yawaita yin su domin cewa mutum dan adam kullun ya rika roƙa kansa eh, shiriya da tsarkaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa fahimtar wannan hikima da iko na Allah madaukakin sarki ya yadda da cewa Allah shine mai shiryarwa balma Allah ya gaya masa da cewa innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai kan baka shiryar da wanda ka so. Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama shi sa hadisi ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ghazwatul khandaq yake yin wani yabo waƙe na yabo ga Allah maɗaukakin sarki wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rantsuwa da cewa wallahi laula anta mahtadaina ina rantsuwa da Allah ba dan kai ba ya Allah to da bamu shiryi ba da bamu kasance shiryayyu akan wannan tafarki ba wala tasaddaqna wala sallaina kazalika ba dan shiryarwa ka gare mu ba da ba sadaka ba da ba mi salla ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fi mu fahimtar Allah madaukakin sarki ya fi mu sanin sa ya fi mu sanin iyakokin sa ya tabbatarwa da Allah cewa mi shine mai shiryarwa shine mai datarwa shine mai yi wa ɗan adam jagora daga mankatar gurin aikata dukkanin wani al'amari na alkhairi shi sa sanin da ya masa na haka sai ya roƙi wata ni'imar ƙari fa anzilan sakinatan alaina Allah ka saukan mana da nutsuwa da kwanciyar hankali a tare da mu akan mu a cikin wannan gwagwarmaya da suke ciki a wannan lokacin wasabbitil aqdama illa qaina Allah ka tabbatar da dugadugan mu waɗannan duka addu'o'i ne da manzon Allah ya a cikin wannan abiyat wanda suke nuni da mi tsantsar cewa ya fahimci Allah madaukakin sarki shine mai shiryarwa kuma a gurin sa ake nema Allah madaukakin sarki تركي يشري الدم da ذات الدم نعم datar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يبتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والسعة وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa a cikin wannan sura mai albarka ولا يات أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم kada kuma masu hali da wadata daga cikin ku su akan kin ba da abin hannunsu ga makusantansu da miskinai da masu hijira saboda Allah su kuma yi afuwa su yafe shin ba kwa so ne Allah ya gafarta muku Allah kuwa mai gafara ne mai jin kai Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya yana yin kashedi ga mutanen kirki yana jan hankalinsu waɗanda suke aikata ayyuka na alkhairi akan kada su bari khutuwati shaitan ɗin nan ta shafe su wani abu wanda shaiɗan ya so ya ja hankalinsu ko ya ja zukatansu akan barinsa wanda sun fara ne saboda Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce wala ya tali ulul fadli minkum kada waɗanda suke ma'abuta falala waɗanda suke masu abin hannu wanda suke kyautayi suke sadaka mawadata a cikin wanda suka kwaɗaitu ga irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin muminai ga su ciyar su amfanar ga 'yan uwansu muminai musamman na jini kada su yi rantsuwa wala ya tali ai kada su rantse su ɗauki alkawari na cewa ba za su yi kaza ba wannan kuma yana dacewa da ma'anar wannan kalma kamar yadda yake a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur Allah maɗaukakin sarki yake cewa ga waɗanda suka yi rantsuwa a cewa ba za su ƙara sun ɗauki matayensu kamar sun haramta wa kansu matayensu to ga wani hukunci da Allah maɗaukakin sarki ya saukan musu na kafarar wannan abin da za su aikata da haka Allah yana faɗi anan, nan walaya tali ulul fadli minkum waɗanda suke masu abin hannu masu hannu da shuni masu wadata wanda suke ciyarwa suke ba da sadaka suke kyautayi ga mutane kada su rantse cewa ba za su kuma ba domin wasaha yana nufin wadata kada ya kasance masu wadatan nan su su wadatar su su miƙa su yi alƙawari su rantsi akan cewa ba za su yi wannan ba menene abin an yu'tu ulil qurba wal na wal na fi sabilillah su yi rantsuwa da cewa ba za mu kuma ciyar da yan uwa na kusa ba ba za mu kuma ciyar da miskinai ba ba za mu kuma ciyar da waɗanda suka yi hijira ba kada su aikata wannan Allah maɗaukakin sarki a nan sai mu ga ya kai wurin makura wurin tausasawa ga waɗannan waɗanda suka yi wannan rantsuwa akan wannan abun da suka aikata akan cewa su yi haƙuri ya haƙurƙurtar da zuciyarsu akan su dawo aikata wannan abu domin alkhairi ne a gare su sadar da zumunci ciyar da mabukata taimakawa waɗanda suka yi hijira domin ɗaukaka karma Allah ko tsira da addininsu abubuwa ne duka waɗanda suke kyawawa wanda ake fatan ma'abocinsu in Allah ya karɓa da gare shi zai nauyaya mishi mizaninsu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wal yafu wal yasfahu su yi afuwa kuma su yafe na daga abin da ya gabata da aka aikata musu na cutarwa ko na rashin kyautawa ko wani abu wanda dan adam zai yi ma wa dan uwansa dan adam cikin abin da ba zai ji daɗi a kansa a cikin zuciyarsa ba da haka Allah madaukakin sarki ya ce su yi afuwa kuma su yi yafiya akan wannan wanda wannan haƙuri ne Allah maɗaukakin sarki yake ba su cikin umarninsa tausasawa ce a gare shi duk da yake ya san cewa an zalunce su domin da Allah ya ce walyafu walyasfahu su yi haƙuri kuma su yafiya ashe kenan an yi musu abun mara daɗi shi sa aka ce ka yi haƙuri ka yafe ka yi afuwa abin nan da hausawa suke cewa duk wanda aka ce ya yi haƙuri an san an cuce shi an san ba a kyauta mishi ba da haka Allah ya ce su yi haƙuri su yafe saboda ya san da sanin abin da aka yi musu Ba yi da daɗi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa so Allah madaukakin sarki kuma ya gafarta muku ma'ana yanda kuke so Allah ya gafarta muku to da haka kuma ku gafartawa waɗannan wanda suka yi muku mummunan abu wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne mai rahama ga bayansa wannan aya kamar yadda malamai na tafsiri suke ambatawa cewa ta sauka ne a dalilin wani al'amari da ya auku da sayidina abubakar radiyallahu anhu kamar yadda hadisi ya gabata ingantacce daga nana aisha radiyallahu anha wanda take ba da labarin cewa bayan abin da ya auku ya auku na kage da aka yi mata da kuma saukar da ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya wanke ta akan wannan abu da aka tuhume ta da shi cikin waɗanda suka kai makura gurin shiga wannan al'amari a cikin ɓangaren muminai wurin kwaza shi da yaya ta shi akwai mistah ibn usasa wanda ɗan innar sayidina abubakar ne radiyallahu an kamar kenan da shi da sayidina abubakar 'ya'yan mata suke da haka shi ga ƙa'ida zai kasance baffa ne gana na Aisha radiyallahu anha da ka dan cikin gida ne wannan al'amari ya kamata ya kasance cikin mi wanda abun zai dame su bayan kasancewar sa mumini da cewa an taba sharaf na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar jifar iyalinsa to kuma a ɗaya ɓangaren me wannan ƴar uwa ta ce ta jini kuma ga ƙa'ida ɗan adam yakan to ya samu hamiya akan 'yan uwansa na jini baka so ka ga cewa wani abu na cutarwa ya shafi ƴan uwanka amma sai ya samu zamiya a wannan ɓangaren ya kasance cikin waɗanda suke kwaza wannan abin suke yayata shi da Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi da ya wanke na na Aisha radiyallahu anha akan wannan al'amari da ya faru sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya Ceto, yanzu kan gaskiya ta bayyana an gane cewa yarsa ta aikata wannan abun ba dole ga ɗabi'a ta ɗan adam zai ji ba daɗi akan waɗanda me suka yi taimaka gurin yaɗa ko kwaza wannan abun a cikin muminai da haka wanda ya fi kusa shine misbah ibn usafa da haka sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi alƙawarin cewa ya janye tallafin da yake yi mawa misbah a matsayin misbah na faƙiri. wanda yake mai rauni sayyidina abubakar kuma mai abin hannu kuma mutum wanda yake mai kyautayi mai miƙawa domin mutum ne da yake an san shi ya shahara akan kyautatawa bayan Allah akan ciyar da dukiyarsa saboda Allah maɗaukakin sarki da haka da wannan gaskiya ta bayyana sai ce to shi kenan ya janye abin da yake yi wa miska na ciyarwa ko kyautatawa a gare shi sakamakon kuna da ya ji a zuciyarsa na cewa ga abin da miska ya masa sakamakon jin da ya a ransa cewa miska ya kamata ya zamanto katanga ko kariya ga nana Aisha akan wannan abin amma sai ya aikata abu wanda yake aka sun haka da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya yake umarni ga na abubakar da ma sauran muminai baki daya wala ya tali ulul fadli minkum wasati an yutu ulil qurba kada waɗanda suke ma'abuta wadata da falala daga cikin ku da suke taimakawa bayan Allah su yi rantsuwa akan cewa ba za su ciyar ko ba za su miƙa ko ba za su yi kyautayi ga 'yan uwansu waɗanda suke makusanta ba kenan anan kamar Allah madaukakin sarki yayi yi wawa sayyidina abokar umarni ya cewa ya janye wannan rantsuwa da yayi akan sayyid akan mistah ibn usasa saboda mi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sakamakon haddi da aka zartar musu sakamakon tuba da suka yi ga Allah madaukakin sarki akan wannan abu to yanda Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sai aka yi umarni ga makusanta akan cewa lallai su ma su yafe musu su gafarta musu wannan sa'ilin da waɗannan ayoyi suka sauka kai tsaye sayyidina abubakar radiyallahu anhu da Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa so ne kuma Allah Maɗaukakin sarki ya gafarta muku sayyidina abubakar ya ce wallahi ina so Allah ya gafarta mu daga yanzu ba zan sake yanke ciyarwa ta a gare sa ku duba a nan gurin sai mu ga falalar sayyidina abubakar yadda ta fito fili karara gurin imtisali na umarnin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce a yi kai tsaye ya yi ba tare da mi raba kafa ko inda inda ko jin cewa ni fa ni ma a lura da yanayi na ni an mun babu daɗi ni ma ni ma abin nan ya min ciwo a rai a kai tsaye da Allah ya mai umarni da cewa ya bari sai ya bari kazalika anan zamu ƙara fahimta cewa aljaza'u min jinsil amal ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa so Allah ya gafarta muku ashe gafarar da za ku yi ma waɗanda suka cutar da ku bisa cewa sun tuba ga Allah madaukakin sarki sun nemi yafiyarku kuma kuna fatan Allah ya muku wannan don haka gwargwadon yadda kuke so Allah ya gafarta muku kuma ku kasance kun gafarta ma wa waɗanda suka yi muku ba daidai ba a cikin waɗannan aya ko mu ce waɗannan wannan aya za mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya fara lissafa waɗanda za a ciyar ko ake ciyar da su ko ake musu kyautayi a matsayin na sadaka ba na wajibi ba wanda ake kyautata musu sai Allah ya fara ambatar ulil qurba waɗanda suke ‘yan uwa na kusa ashabul ƙaraba ‘yan uwa makusanta musamman na jini domin ƙaraba za ta iya ɗaukan ta jini za ta iya ɗauka a wani lokaci ta makotaka a wasu fuskokin ma ƙaraba za ta iya zuwa a ta addini gwargwadon yanayin nau'in mutanen da suka haɗu gwargwadon yadda karaba za ta fito idan akwai wanda yake ɗan uwa na jini makusanci mabukaci ya fi ka ɗauka ka bashi akan wanda yake ba na jini ba ne ba kaɗai ɗan uwa ne na musulunci idan akwai makoci wanda yake cikin halin kunci da bukata ya fi ka bashi akan ka ɗauka ka tafi ka kai mawa na nesa ko da kuwa musulmi ne mai bukata ulil ƙurba wanda ya fi kusa ana auna ta ne gwargwadon hali da waɗanda suka haɗu da su a daidai wannan lokacin don haka Allah madaukakin sarki ya nuna su ne aula da a yi infaƙi a gare su aulada a taimaka musu aulada a miƙa musu wannan kuma sai ya koyar da mu wani ladabi wurin sadaka da ake yi musamman irin waɗannan lokuta na azumin wata ramadan da yan uwa suke ƙoƙarin kowa ya mi ya ciyar ya ciyar an ce a ramadan shahrul jud watan ramadan wata ne na kyautayi manzon Allah yana ninninka yana ribanya kyautayin da yake yi a cikin wannan wata mai albarka to in mun tashi mu fara lura da ƴan uwanmu makusanta mu fara lura da makota wanda suke cikin hali na kunci biya fi kyautuwa ka fara da su sama da ka tafi na nesa bayan ga wanda yake a kusa ya fi bukatar da a zo a bashi ko a miƙa mishi a nan gurin hadithai daban-daban sun zo da suke ƙara tabbatar da wannan ma'ana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu 'ala miskini sadaqa sadaka kaza ka bayar wa miskini sunanta sadaka wa ala zirrahimi sadaqatun wasila shi ko wanda yake dan uwa na jini idan ka bashi to aiki biyu kai kai sadaka kuma sa ka sadar da zumunci wannan hadisi ne ingantacce da Imam Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi kun ga kenan kusan in muka dauki hadisin a ma'anarsa ta zahiri zamu fahimci cewa a nan gurin tudu biyu zaka ci ga ladan sadar da zumunci ga kuma ladan sadaka da kai wanda idan ka dai mabukaci ka ba ma wanda ba dan uwa na jini ba ba za ka samu wannan dorin riɗi na sadar da zumunci ba sannan kuma lokacin da Allah Maɗaukakin sarki ya saukar da ayan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sahabbai suka himmatu izuwa ga cewa sun fahimci kakan samu kusanci ne da Allah maɗaukakin sarki a babi na infaki lokacin da ka daure ka cije ka yaƙi shaidan da son zuciya ka bayar daga dukiyarka abin da ka fi so da haka ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abi talha sai ya himmatu ya kwadaitu da wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ya saukar yana da wata gona ko lambu da yake da shi da ake ce mishi bayruha sai ya himmatu da cewa yanda yake son wannan gona dan sai da yace da manzon Allah ya rasulullah ita ce mafi soyuwar dukiya ta a gare ni ma'ana mafi soyuwar abin da na mallaka shine wannan lambu na bayruha ina so in sadaukar da shi in ba da shi saboda Allah domin ya ji me lan tanalul hatta tunfiqu mimma tuhibbun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi mishi wasici ya bashi dama eh yana da damar da zai wannan kyautar sai ya ce faj'alhu fil aqrabin ka sanya wannan kyauta ta kasance a ƴan uwanka makusanta abi talha da ya tashi sai ya raba wannan kyauta ga ƴan uwansa waɗanda suke ƴaƴan baffaninsa da sauran dangi ma'ana anan sai mu fahimci ƙararrayen da manzon Allah ya nuna mi ba da kyautar a ƴan uwa makusanta ta fi zamantowa aula idan an samu mabukata a cikinsu sama da 'yan uwa inda suke na nesa idan ma ko da mabukatan ne wannan abin zai kara fitowa fili irin yadda kai daidai da al'amarin da'awa Allah madaukakin sarki ya ce da manzansa wa anzir ashiratak al kira da gaskiya da nuni da shi abin da aka fi so shine ka fara mai da hankali akan waɗanda suke makusantanka domin su suka fi aula su suka fi girman haƙƙi a kanka shi sa malamai sai su ce sai ku ƙara gane hikima ta shari'a da ta sanya gado ya kasance a makusanta domin su suka fi cancanta su amfana da abin da ɗan uwansu ya mutu ya bari sama da na nesa da su gadon sai ya zamanto mataki mataki al-aqrabu fal idan akwai wanda ya fi kusa sai ya kori wanda yake na nesa idan babu na mafi kusa sai a matso da wanda yake dan nesa ya matso kusa saboda babu wanda yake a tsakiya a nan da ya hikimar me mu fahimci kusanci din yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna abin da ya kamata a ce mutum ya yi na gwargwadon kyautayi da alkhairi da zai yi ga yan uwa shi ko abin da ya shafi cutarwa wadda take a nan babin ko a wannan ayar aka yi na abubakar radiyallahu an sai mu ga yanda fa yan uwa suke makusanta din nan kazalika cutar wasu takan zamanto tafi wa dan adam kuna da ciwo a cikin zuciyarsa na abubakar ya kwatanta alkhairi a nan gurin saurin bin umarnin Allah maɗaukakin sarki da aikata sa an yi wa yarsa ƙazafi. an yi mata kire an mata kagi an jefe ta an bata mata suna an ci mutuncinta an taba alfarmar haularsa ga baki daya amma kai tsaye kuma wannan abin da ya faru ya kasance cikin wanda suka ba da gudunmuwa wurin yada shi akwai dan uwa na kusa lallai labudda yadda zai ji zafin su hamna bintu jahash a ɗabi'a ta ɗan adam ba zai kai yadda zai ji zafin mistah ibn usasa ba domin zai a hamna dama me ta iya yiwuwa a hankalce mazanna ce ta a samu wannan yar uwar kishiya ce yar uwar abokiyar zama ce amma wannan dan uwa ne da a ɗabi'ance ya kamata ya zamanto katanga da kariya da rigakafi a gare ka idan yayi maka ba daidai ba sai ya zamanto yana da ni ciwo a cikin zuciya yana da kuna a cikin rai shi yasa sai mu ga rayuwa ko a yanzu yadda take tafiya za mu ga duk sanda aka ce dan adam ya samu cutarwa daga yan uwansa yanayin damuwa da kuncin da yake shiga ba kamar irin yadda idan ya kasance daga bari bane ba to sai Allah madaukakin sarki da yi wannan umarni sayyidina abubakar radiyallahu anhu duk da wannan yanayin abin da yasa ne mana wannan bayanin dan mu ƙara fahimtar girman aikin da sayyidina abubakar yayi ga cutarwar an yi ga kagen ga ƙunar zucin gashi daga makusanci amma Allah yana cewa walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum nan da nan sai aikata wannan yafiya da afwa da Allah madaukakin sarki ya umarni bayan ulil qurba sai Allah madaukakin sarki ya ce wal masakina nau'i na biyu da ake so ka yi wa kyauta ka yawaita ciyarwarka a gare su ciyarwa wadda take ta sadaka ma'ana wadda take ba ta wajibi ba ma'ana kamar zakka su ne almasakin waɗanda ba su da abin da suke ɗaukan bukatun rayuwarsu da shi lalurori na rayuwa da ɗan adam yake da shi na abin da ya shafi ci da sha la'alla da gurin zama da wurin kwana da magani su wannan wani yanki ne na al'umma waɗanda ba su da wannan damar kullum ƙaƙa ƙara ƙaƙa ake yi na a samu abin da za a ci ko a sa ko kuma a yi lalura rayuwa idan ta samu malamai suka ce an sanya wa miskini suna miskinan akhzan min as-sukuni daga kalmar as-sukun da adamul haraka ma'ana rashin motsawa rashin wani kuzari da kwarjini da ma'abocin wannan rashi din yake ciki ta yanda ko a cikin mutane zaka ganshi idan ana al'amura yana yin baya baya baya zakewa baya shiga cikin gaba gaba saboda me yana ganin kamar cewa shi koma baya ne shi san in ya haɗu da waɗanda basu san kima ko daraja da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa ɗan adam ba sai ya zamanto wulakantacce a cikin al'umma ba ma al'umma ba a cikin gida ma famili ƴan uwa wanda bayi da shi sai a mayar da shi shine me koma baya ko da kuwa shine a gaba a haifa ko a shekare saboda ana ganin me ba yi da sukuni kamar yadda ake faɗa ko a hausawa babu sukuni bai da damar da zai yi wani karsashi da kwarjini gurin zartar da abubuwa da faɗin abin da yake so ya fitar na ra'ayi ko na umarni ko na shawara saboda ana ganin cewa ba yi da wata dama da zai yi motsi a kanta don haka waɗannan nau'i na mutane sai allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa kada a ƙi ba su ko kada a ƙi musu wani abu na alkhairi wal masakina wal muhajirina fi sabilillah da kuma waɗanda suka yi hijira domin ɗaukaka kalmar Allah waɗannan su ma suna cikin nau'i na mutane da ya kamata a ce an taimaka musu an kyautata musu kazalika kada don wani abu da za su yi na rashin kyautawa ko na muzantawa ga wannan mai kyautata musu sai ya fushi ya janye wannan tallafi da yake ba su saboda sun mai ba daidai ba wannan yana daga cikin abin da duka wannan ma'anar wannan aya za ta ɗauka da Allah ya ce afu, walyasfahu su yi afuwa kuma su yi su yafiya abubuwa ne ko ɗabi'u ne guda biyu da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da ai al'afu afuwa shine kaƙi yi ma wanda ya yi maka ba daidai ba hukunci akan abin da ya aikata maka ka kawar da kai kana da dama da za ka yi mai hukunci Wataƙila in zagi maka za ka rama zagi wataƙila in duka ya maka za ka rama dukan in bakar magana ya faɗa za ka rama bakar magana in wani abu ya yi maka ko da ba hazihi bitilka za ka yi mishi ba ma'ana ko da ba abin da ka min zan maka ba ya zamanto ka kawar da kai gashi dai ka ji babu daɗi akan wannan abin kana da damar da kai ma za ku haɗu a wani gurin a wata kwanar ka fanshi amma me sai kai afuwa to wannan shine al'afu tarkul uquba din akan wani kuskure ko wani laifi da za a yi maka shi kuma asuf shi ne kyalewa da mantar da kai akan abin da aka yi maka ka ji a ranka cewa kawai ka ma manta ba ma ka sa shi a lissafi da bambanci tsakanin guda biyu wancan rashin ramawa ne kadai da kawai kawaici amma wannan fa ka ma manta ka shafe shi cikin lissafin abubuwan da kake tunawa don haka Allah da ya ce wal ya'fu wal yasfahu kada mu dauka cewa wai abu guda ɗaya ne abubuwa ne guda biyu kuma kowanne a cikin su yana da ladansa na musamman Allah madaukakin sarki yayi umarni ga bayinsa a wurare daban-daban a cikin alkur'ani akan su yi afuwa su yafiya su gafara su kawaici akan abin da za a iya yi musu na rashin kyautawa ko kuma wani abu wanda yake na cutarwa a gare su su yi haƙuri su jure wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim sai Allah ya ce wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hazzin azim ya yabi sa waɗanda suke masu danna fushi lokacin da aka yi musu ba daidai ba wal kadhimina al والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إذا كوكا يأفوا كوكا يابيا كوكي غافرة تو الله مدوكاكين سركي مي غافرا ني مي رحمة أنا كمر الله ينا يند كوكا سبنتو دا ونن أبيو شي ما زيمي zai yi muku amfani zai mu'amalance ku da wannan sifa tasa da sunansa na al-ghafuru ar-rahim wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha faman mithluha afwan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah wanda yayi yafiya ya gafarta ya jure yaki daukan fansa fa ajruhu alallah ladansa yana a gurin Allah madaukakin sarki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya fitar da shi daga sahabin manzan Allah Abi Hurairah radiyallahu an inda manzo Allah yake cewa ma naqasat sadaqatun min mal sadaka bata taba tauye wata dukiya ba bata taba mai da zuciya ta zamanto koma baya bata samu tawaya ko tasgaro wama zada Allahu abdan bi afwin illa izza Allah madaukakin sarki bai samar bai tanadar ga wani bawa wanda ya afwa ba face daukaka sha'ani daukaka sha'ani tun a gidan duniya da kuma samun babban matsayi a gurin Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama wama tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ba a samu wani wanda zai yi kankan da kai yayi tawalu'u ga Allah madaukakin sarki ba cikin abin da Allah madaukakin sarki ya basa na falala ko na ni'ima yayi yana mai kankan da kai ga Allah madaukakin sarki face Allah ya daga sha'aninsa irin wannan hadisi da ma ire da yawa suna nuna mana suna kwadaitar mana irin yanda ya kamata a ce mun kasance masu yafiya masu afuwa idan an yi mana ba daidai ba saura da wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci a ƙarƙashin wannan aya da malamai sukan tattauna akan shi shine cewa wannan afuwa da yafiya da gafara da Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da bayansa da su shin tana hawa kowane al'amari ne na rayuwa ko kuma wasu keɓantattun al'amura take hawa ma'ana an so ne dan adam ya kasance duk abin da za a yi mai kawai ya ce na haƙura na yafe ko kuma akwai wasu yanayi da ko wasu ma'aunai da aka samar wanda mutum ya kamata ya lura da su wurin gudanar da wannan al'amari sai malamai suka ce an so mutum ya kasance mai afuwa mai yafiya idan ya kasance wanda ya cutar da shi din nan ko yi mai ba daidai din nan ba ya yadda da cewa ya mishi ba daidai ba watakila ma har ya nemi yafiyarsa akan wannan al'amari to a nan gurin ka zubar da makamanka ka yafi mishi yustahabbu ne a nan gurin an so da kai mutum har ya zo ya nuna maka ya sanya ma ba daidai ba ka ya haƙuri ashe ya yadda ya cutar da kai al-i'tiraf bi dhanbi tauba shi karan kansa mutum ya yadda cewa yayi laifi ya ansa laifinsa ai tuba ce ita ma karan kanta mai zaman kanta ko yaro kike da shi wanda yake in yayi miki laifi yazo yace ki yi hakuri mama na bata miki ko na yi kaza sai kin ki ta mi ta ansa sama da wanda kina mai bayani kina ya miki kuskure yana kokarin sai ya zama wa kansa lauya mai cikakken yanci ba haka bane ba ni ba haka bane ba mama ba kaza ba sai kin ji ya kular da ke ya baki haushi dan haka bisa dabi'a ta ɗan adam da cewa duk wanda ya zo ya roka ya risina to ya yadda yayi ba daidai ba kai kuma ba a so kuma a lokacin kai ɗagawa kai girman kai akan cewa karka yafe masa kazalika malamai suka cewa an so idan yanayin ya bayu zuwa ga cewa yafiyar da ɗauke kai da kawaici da afuwa din ya fi zamantowa shine mafi maslaha to a wannan lokacin shi ma an so da kai yafiyar domin akwai lokacin da koda mutum bai zo ya ninki ka yafe masa ba ko bai zo ya roƙi cewa ka gafarta min ba yafiyar ta fi zamantowa maslaha a irin wannan mawaƙif ɗin buga misali mu ce idan mutum ya zamanto ya yi maka ba daidai ba ya zalunce ka kirikiri sai kaga Allah ya saukar mishi da wata musiba ko wani ibtila'i a cikin rayuwarsa da watakila ya shahara da cin hakkin 'yan adam shiga hakkin su da haike musu ake zaton cewa wannan zai iya zamanto mishi ukuba ne da Allah madaukakin sarki ya saukan mai a irin wannan yanayin me kuma kake nema sai ka yafe mishi kai ma gwargwadon yanda kake so Allah madaukakin sarki ya yafe maka akan wannan al'amari sai suka ce amma idan ya kasance yafiya da gafarar da za ka yi mawa mai laifi za ta ƙara kangarar da shi akan wannan abin da yake aikatawa na haike maka ko ƙetare iyakokinka ko cutar da kai ko muzanta maka ya ji kamar wani dole ce ai ta sa ka yafe min babu wani abu na nadama ko risinawa a cikin wannan al'amari ko sharri ko cutarwa da yake yi a gare ka sai suka ce to a nan gurin kana da dama ka ce ba za ka yafe din nan ba domin dama bai daya maka ba daidai ba bai nemi cewa ka yafe mai ba saboda shi yana ganin ma bai ɗauka ya yi kuskure ba wannan kuma sai ya dace da faɗin Allah maɗaukakin sarki wallazina idza asabahumul baghyu hum yantasirun da kuma waɗanda idan wani zalunci ya shafe su aka yi musu wani abu na haikewa aka ƙetare iyakokinsu aka raina su aka ɗauke su su ba komai bane ba to suna ramawa gurin tsare mutuncinsu da alfarmakansu akwai nau'in mutanen da in suka samu dama akan wasu mutane ko wani bangare na mutane suna cutar da su suna daukan cewa kamar sai yanda suka yi da su sai yanda suka ga dama da su to irin wannan ba a yadda ka zauna a ta taka ka ana wulakanta ka ana tozartar da kai ba musamman idan ya kasance wannan abin akan abu ne wanda yake ya take ko ya shiga cikin abubuwa wanda suke na makasudin shari'a manufofi na shari'a na kare mutunci da rai da dukiya da alfarma ta dan adam mutum in yayi maka irin wannan ya keta wannan yanayin kana da damar da zaka rama waje za usayyatin sayyi'atun mithluha zaka rama wannan abin da ya maka in ka ga dama in kuma baka ga dama ba zaka ce ba zan rama ba amma na bakka da Allah ko na bar shi da Allah ko na barta da Allah kana da wannan damar musamman a wannan bangare din na idan mutum ya kasance ya kangare irin shi ne wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa gima giman kafirai na makka اللهم عليك بأبي جهل bi Shaiba bin بن ربيعة اللهم bi Alwalid bin عتبة da Umayya bin Khalaf da sauransu saboda mi cutar wadda suke yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ma mu'minai kuma ba su shirye su bar wannan cutarwar ba bal ma sun doge sun kangare sun kememe akan wannan cutarwa da suke yi to ina amfanin a yafe wa irin waɗannan babu wani amfani don haka wannan shine abin da malamai suka kawo a ƙarƙashin wannan aya na abin da ya shafi al'amura da ya kamata mutum ya samu gwargwadon hali amma dai mu sani duka a magaryar tikewa za a sayyi'atin sayyi'atun mithluha aljaza'u min jinsil amal hal jaza'ul ihsani illa al ihsan irhamu turhamu ku yi gafara ku yi afuwa ku yi yafiya domin kuma ku samu da dacewa da rahamar Allah da gafararsa da yafiyarsa musamman ga waɗanda suka yadda cewa sun muku ba daidai ba har suka zo suka nemi gafara ku ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba ku so Allah madaukakin sarki kuma ya gafarta muku sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ghafurur rahim ya ƙara tabbatarwa da kansa waɗannan sunaye nasa sifofin da suke ciki ghafurun ne shi mai gafara ne rahimun ne mai jin kai mai tausasawa domin mu san cewa a gare su za mu nemi wannan sifar kuma muna so ya mu'amalance mu da wannan sifofi nasa da haka mu ma mu kokarin kwaikwayo gwargwadon hali na malam inna alladhina yaquluna يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a wannan sura mai albarka innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adhabun azim lallai waɗanda suke jifan kamammun mata waɗanda ba su san me yake faruwa ba to an la'ance su duniya da lahira kuma suna da sakamakon azaba mai girma a gurin Allah maɗaukakin sarki alaihim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا a ranar da harsunansu da hannayensu da kuma kafafunsu za su ba da shaida a kansu game da abin da suka kasance suna aikatawa yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin a wannan ranar Allah zai ba su cikakken sakamakonsu na gaskiya kuma za su san cewa lallai Allah shi ne mai gaskiya bayyananniya a cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki yana faɗi cewa bayan ya zartar da hukunci na waɗanda suka jefi mominai waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba suka yi musu kire da ƙage na cewa sun aikata zina sai ya saukar da hukuncin da za a yi musu wallazi na yarmuna muhsanati sun malam ya tobi arba'ati shuhada a fajriduhum 80 jalda har zuwa ƙarshen hukunci kazalika Allah ya biye bayan wannan hukunci da ba da labari na irin abin da ya auku wanda yake kwatankwacin wannan hukunci ne ma'ana abin da ya faru ga nana isha radiyallahu anha na jifa da aka yi mata da kuma yadda Allah ya wanke ta da kuma yadda Allah ya tanadarwa da waɗanda suka zaƙe suka aikata irin wannan laifi ɗin ga abin da ya tanadar musu waɗanda suka tuba ga abin da ya zanto musu sila ta tuba sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara nanato muni na wannan laifin saboda ya ƙara tabbatar mana da rashin dacewa haramci mummunan sakamako da ma'abuta wannan kazafi za su samu matukar ba su tuba kan wannan kazafi ba kuma ba a yi musu abin da ya zamanto musu kafara ba wato haji Allah madaukakin sarki ya kausa lafazinsa ya gaya musu mummunan sakamakon da za su samu na yin kazafi innan lazina yarmuna al muhsanat sanu dai waɗanda suke jifan mata waɗanda suke kamammu al waɗanda suke basu san hawa ba su san sauka ba basu aikata wannan laifin ba basu kudura yin sa ba basu sa kansu ma a yanayin da za a yi musu zargin wannan laifi ba lu'inu fi waɗanda suke muminai sai Allah madaukakin sarki yace lu'inu fi dunya wal akhirah za a la'ance su tun a gidan duniya sannan kuma a me a lahira ma za su samu abin da yake sunan shi tsantsa da tsagwaro na ma'anar la'ana wanda shine korewa daga rahamar Allah madaukakin sarki walahum azabun azim kuma suna da mi azaba sakamakon azaba da za su samu mai raɗaɗi mai girman gaske sakamakon mai wannan aiki da suka kasance suna aikatawa waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ko a wannan aya Allah ya nuna sakamakon da masu jifan muminat ma'ana mata waɗanda suke kama mu za su samu na fushin Allah da korewa daga rahamar Allah maɗaukakin sarki kuma wannan sai ya zamanto ya shafi mata na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman na na isha radiyallahu anha wadda ita ce sababi na saukar waɗannan ayoyi ɗin waɗanda wannan ayoyi guda goma nan waɗannan suna take musu baya kuma duk abin da dai ake ta tattaunawa har yanzu yana da alaƙa da abin da ya auku dai a hadithatul ifki da haka malamai sun yi ijima'i baki ɗaya akan cewa duk wanda ya zagina na aisha ko ya jefe ta da abinda aka jefe ta da shi a wancan lokaci din. bayan allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi da ya wanke ta ya nuna cewa bata aikata wannan laifi ba to ya sani cewa hukuncinsa shine kafiri ne domin yayi taurin kai ya bijirewa abin da allah ya saukar a cikin alkur'ani ƙaryata alƙur'ani kuma kafirci ne ƙarara da haka mu sani duk wanda yayi yi da'awar cewa shi fa har yanzu ya yadda na aisha ta aikata wannan zargi ko jifa da aka yi mata to kafiri ne lallai ya fita daga da'ira ta musulunci domin me ya kafircewa da Allah ya saukar a cikin alkur'ani ta wurin kai matuƙar ya ƙudire da cewa waɗannan bai da da waɗannan ayoyi ko kuma wannan tsarkakewa da wankewa da Allah sarki sarki yi mata ba wasu malaman sun tafi akan cewa ba ma na Aisha ba har ragowar mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi da awar cewa su sun aikata laifi na alfasha ko na zina to su ma hukuncin su ɗaya ne da hukuncin na Aisha wanda wannan shine mafi rinjayen magana da malamai suka tafi tun da akwai ɗaya bangaren da suke ganin cewa kadai na Aisha ce wannan hukunci ya shafe ta wanda suka yi da'awa na ta aikata wannan al'amari ya shafa amma wanda ba haka ba wannan bai shafe su ba da haka faɗin Allah madaukakin sarki lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum azabun azim sai ya dace da faɗin Allah madaukakin sarki innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirati wa adda lahum azaban muhina wannan mun tafi akan maganar ana magana ne akan matar manzon Allah na Aisha ko matan manzon Allah duk wanda ya jife su to ga hukuncinsa to ai dama Allah madaukakin sarki ya riga da ya nuna cewa duk wanda ya cutar da Allah da manzansa to ga sakamakonsa shine la'anahumullah Allah ya la'ance su anan sai mu iya cewa to ai matan manzan Allah aka cutar ba shi ba ai cutar da iyalin mutum kamar cutar da me shi din ne karan kansa dan mu gane cewa lokacin da waɗannan munafakai suka kirkiri wannan magana abdullahi bin ubay bin salul da ya kirkiri wannan magana ai ba damuwarsa na na aisha ba damuwarsa me ya taba mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya malamai sun yi sabani akan cewa shin wannan hukunci da Allah ya faɗa a nan gurin na lu'inu fi dunya wal akhirah kadai ya shafi waɗanda suka yi kage ne akan nana Aisha ko suka ci gaba da furta wannan kage wanda wannan ya samu magoya baya tun daga magabata har zuwa malamai na yanzu dogaro da wani asar da sa'id bin jubair ya rawaito daga abdullahi bin abbas radiyallahu inda yake cewa innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat qala nazalat fi aisha khassa mana an rawaito cewa abdullahi bin abbas yana cewa wannan aya an saukar da ita ne ga nana aisha radiyallahu anha kazalika al-imam ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi ya kawo athar daga nana aisha radiyallahu anha a karkashin tafsirin wannan aya inda take cewa an jefe ni da abin da aka jefe ni alhalin ban sani ba ban san hawa ba ban san sauka ba sai wannan abun ya same ni ma'ana wannan labari ya riske ni sai take ba da labari kwatankwacin wanda ya zo a waccan riwaya doguwa da muka karanta na hadithatul ifk inda take cewa manzo Allah yana zaune a tare da ita sai ga wahayi ya sauka a gare shi wannan wahayi da Allah ya saukar na wanke ta sai ta ce innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati har ta kawo ula'ika mubarra'una mimma yaqulun ma'ana waɗannan ayoyi tun daga kan aya ta ɗaya har zuwa ta shida. a wannan riwaya na Aisha ta ambata a wannan riwayar cewa an saukar da su ne game da ita da haka in aka dogara da wannan riwayar sai a gane ne ana nufin kaɗai wannan hukunci na innal ladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu akan waɗanda suka jefuna na Aisha ne akwai magana ta biyu wanda suke ganin cewa ana magana ne akan dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan munafukai ko waɗanda suke kafirai suka jefe su da abin da yake ya saba wa alfarma ta annabta ta cewa Allah bai kaddara cewa matayen annabawa su kasance sun siffanta da alfasha ko sun aikata alfasha bayan har aka jefi matan annabi to wannan su ma ya shafe su wannan hukunci kuma sun dogara da dai athar shi ma da yake daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu an inda yake cewa wannan aya ana magana ne akan matan manzon Allah lokacin da munafikai suka jefe su sai Allah madaukakin sarki ya wajabta musu la'ana ya yi fushi da su ya juya musu baya akan wannan sakamakon aiki da suka aikata kazalika akwai magana ta uku wadda ita ce galibin malaman tasiri suka tafi a kanta wadda har imam ibn kasir rahmatullahi alai da ibn jarir tabari sun tafi a kai na cewa mi wannan aya amma ce aya ce gamammiya wadda ta shafi dukka muminai duk wanda ya jefi muminai jefa musu ko ya tuhume su da alfasha alhalin ba su aikata ba almuhsanatil ghafilatil mu'minat rayuka ko mutane waɗanda suke kamammu waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba waɗanda suke muminai to su sani cewa ga sakamakon su matukar ba su tuba sun koma ga Allah madaukakin sarki ba masu wannan magana suka kafa hujja da cewa ga hadisi nan ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a guji abubuwa guda bakwai waɗanda suke masu halakarwa masu nutsarwa cikin azabar Allah daga ciki ya faɗi cewa wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat da jifan katangaggun mata waɗanda suke muminai gafalallu da ƙazafi, su hankalin su ma bai kai kan wannan abun da ake jifan su da shi ko ake musu kazafi a kansa ba yanayi na lokaci ba zai ba mu dama mu tuke akan abubuwan da ya kamata mu tattauna a karkashin wannan aya mai girma ba idan Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe insha Allah za mu dora a daidai wannan gaba da muka tsaya abinda na faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi tarayya baki ɗaya cikin lada ya ba mu ikon amfana da shi wanda kuma nayi kuskure ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu ya kuma nusar da mu baki ɗaya wannan kuskure subhanakallahumma wa bihamdik